أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa waɗanda za su saurare mu ta kafofin sadarwa na sauti da kuma na kallo da ido wato a bidiyo kenan yau muna hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato takwas ga watan safar hijira 1441 wanda shi daidai da bakwai ga watan goma shekara 2019 a wannan wato zama kusan a awa daidai shine zama na uku ƙarƙashin halka da muka sa mata suna bal na tsariku bil haƙƙi alal batili fa yadmaghu fa idza huwa zahiqu wa lakum al waylu wato muna ɗaukan ƙarya Allah ta'ala ya ce sai mu ɗauko gaskiya sai mu je feta da shi sai ka ga ƙaryar tana darkakewa sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa walola daf'ullahin nasa ba a ba'dahum bi ba'din ba dan Allah yana tun kuɗi wasu mutane da wasu mutane ba la fasadatil ardu da ƙasa ta riga ta lalace to kamar yadda na faɗa a muqaddiman farko nan sake faɗa a muqaddima yanzu shi wannan dan shi a dan ya ɗauki wannan uslubi ne na koma sa ya tara ɗalibansa ya yi raddi saboda wannan uslubi ne da malamin su kamalul haidari ya ɗauka lokacin da ya fahimci bai iya yin gaba da gaba da ahlus sunna sai ya ɗauki usulubin sai dai ahalar suna su yi program a tashar shi kuma ya koma tashar su ya raddi abin da nake cewa malaman shi a wannan suka fita suka je suka yi karatu in har ma dama ba sa iya fitowa a tattauna da su to su daina yin tahaddi su ci gaba da karantar da shi an cansa kawai zai fi musu ainihin wato sauƙi so da haka ina ƙara faɗa a halka ta uku yanzu a ta hudu ma zan faɗa cewa idan malallawan ya isa yana jin da gaske karatun da ya yi karatun gaskiya ne zai iya kare shi an can nan to ga magashi muna aika masa goron gayyata ya fitar da tsari da duk abin da yake ganin zai shirya wajen abin da ya shafi wannan matsala amma matsala ta farko kamar yadda na faɗa da nake so duwan ɗan shi an tattauna da ita a kanta ita ce matsala ta al'imama da alwulaya don a kanta ne suka rabu da musulmi akan ta ne suka kafirta duk wanda za su kafirta a addinin musulunci maganan da yake faɗa yake cewa usulul mazhab da wannan ya ce min jahili na faɗa masa in dai wannan shine jahilcin ya koma ya fara tuhumar Muhammad Muzaffar mai aqaidul imamiyya da ya kawo ta yace tana daga cikin usulul din sannan saduk shi ma da ya rubuta aliki qadatu fi dinil imamiyya da sauran malaman shi'a da suke rubutu akan abin da ya shafi irin su Ali Kashiful Bitai kafin mu ci gaba akwai wani dan uwa wato Uzair as-Sunni Allah ya saka masa da alheri lokacin da nake faɗan sunayen nawasir da shi mai wancan littafin ya kawo ɗan Shi'a wajen faɗar sunan wato albaƙin lani sai na ce albaƙa lani to wannan kuskure ne ɗan ya min gyara na gode masa Allah ya saka masa da alheri ibnu baƙin lani abubakar muhammad bin tsayyid albasari al'imam allama wannan shine gyaran da dan uwa ya min Allah ya saka masa da alheri kuma kamar yadda yan uwa suka sani irin wannan matsalar a buɗe take duk wanda ya ji gyara ya mana insha Allah za mu karɓa aballahu an yakuna kamalu Allah ya ki kamala ka cika ga kowa sai ga shi kaɗai sannan ya ki ya ɗauki rigar rashin kuskure ya sa akan wani mutum in ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bane da haka bari mu saurare shi nukta ta gaba wacce ya fara magana a kanta wanda daga nan muka tsaya ita ce hadisin wato alkulafa umin ba'adi bari mu dan dawo da shi ba sai da kuka ce ba za mu sa tabiru gombe ya zo kwamishinan ban za a yi bane a shi ne mu'amala mu da shi saboda ya mana nazari shi ma yau da mun tafiye mun da rama hakuri mun saba yin wannan da malamai la'anna kun fahimci ne da sabon tashin yasa wannan mun yake tsammanin al'amura a cikin wannan ko kuma shi ko mai da ba ko aure da adan da aure cewa mun yi mai da zuwa Allah ma da ni la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan maganar da yake faɗa yake ganin cewa gigi ne da tashi yasa yake ganin kaman na ainihin wato tare shi wannan ba abin da zan faɗa akan wannan gabar sai dai in faɗa masa abinda da Al'imamul al ya faɗa cikin ainihin wato nuniyarsa Allah subhanahu ta'ala ya ji Allah maɗaukacin sarki ya masa rahama lokacin da Al'imamul imam yake faɗa yake cewa fala ansuranna al haƙƙa. na rantsi da Allah sai na taimaki gaskiya hatta annani har sai na kasance ni innan astu ala kun bi tsa'ani. sai na yi tumbe wajen kai farmaki akan shugabanninku sai yake cewa wato wallahu sayyadani a sa Musa lakum Allah ne ya sanya ni in zama sandan Musa a kanku hatta talaqafa ifkakum subani ta yadda mace sanda ta za ta iya haɗiye macizan ku sai yace bi adillatil qur'ani ubtila sihrakum wa bihi uzalzilu kull man laqani dalilan alqur'ani da sunna ne zan girgiza duk wanda ya haɗu da ni da shi sannan kamar yadda shiku abdullahi yake faɗa sun da ya buga da wato abin da ya shafi su yimfa ya ce musu fa wallahi laula khandaqun wa mumarradun amikun lasta lastahabu halal kuwa ya ce na rantse da Allah ba dan rami da suka yi ba dogo suka yi masa dakin da na mai da su kura ta kaga to kai ma din tsoron haka ne yasa kuma wannan tahaddin yana nan ba zai gushe ba yana ci gaba da tsayuwa ila yawmil qiyamati akan ku

ka bayyana wa duniya nasoshin da kuke da su tabbatattu ingantattu wanda ya yadda yana da abu tabbatacce ingantacce don mai zai zama yana jin tsoron a tattauna da shi ya faɗa wa duniya sa tabbatattu ingantattu sai dai ce a koma wani waje a yi raddi a kawo masa shi ya raddi wannan usulubi ne na "Kullum a kwarai don kan su da kwarai ne ba ma zuwa da wannan kwarai da ba to yanzu wannan kai ne za ka faɗe su da kuke faɗa wannan ya ji wannan ya ji kwarai wannan ya ji da wani a kamar yadda na lissafo ayoyi daga cikin ayon ƙur'ani, kusan guda ashirin wanda suke kafa hujja da su na rantse da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu ginshiki babu wata aya a cikin ayoyin da suka kawo wacce take nuni dilalatan wadiha wacce take tabbatar da aqida su dan haka usul na aqida yana buƙatar nassi ne inda a ƙur'ani wato wanda yake wadi wanda bai buƙatar wata shubha yanzu faɗin Allah subhanahu wata'ala da yace ya ayyuhallazina amanu aminu billahi imani da Allah aqida ne da haka yake wal kitabin ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabin an zala min qablu wa man Furu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan mubina babu mahalukin da ya isa ya tawilin wannan ayar dole fassara ɗaya zai bata to abin da muke tambayar yan shi'a da malaman shi'a ma dama wannan imamancin kamar yadda shi ya gudu yake usulul ne na mazhab sannan yake kuma tikamakin annabtar annabi Muhammad ne to muna buƙatar nassi qat'iyyus subut qat'iyyud dilala yadda Allah da ya tashi akan annabcin annabi ya ce Muhammadu Rasulullah annabi Muhammad dan sako ne daga wajen Allah duk duniya babu wanda ya isa ya awwala wannan nassin ya bashi wata ma'ana to ba wannan hadisin kaɗai bane bari mu faɗa masa raguwar dalilan da ya dogara da su in ma bai kawo su ba zai kawo nan gaba akwai hadisul gadi wanda yana ciki akwai hadisul kisa hadisin mayafi yana ciki hadisul manzila yana ciki sannan akwai hadisul saqalain yana ciki hadisun aliyun minni wa ana min ali yana ciki sannan hadisul madinatul ilmi yana ciki hadisul inzar yawmaddar yana ciki sannan sai wannan hadisin da ya hujja da fi da shi hadisul isnain ashara kamar yadda muka faɗa a baya annabi ya faɗi sallallahu alaihi sallama, imamul bukhari da muslim sun kawo Bukhari ya kawo a kitabu al ahkam hadisi na 6722 al-imamu muslim ya kawo kitabu imara babun nasu taba'ul Likurashin, hadisi na 1821 annabi yace la yazalu la islamu azizan al-azala yana daga cikin af'alul istimrar duk wanda ya karatu nahwu addinin musulunci ba zai gushi ba yana izza yana da buwa ilis ne ashara khalifa kulluhum min quraish matukar wato mutum goma sha biyu ne ba wai a'a daga nan ba addinin musulunci a'a a wannan lokacin annabi yana nuna cewa addinin musulunci zai zama yana da ƙarfi har zuwa lokacin da zai zamanto mutum goma sha biyu suna khalifancin nan sannan annabi ya tsara cewa la yazalu hadha ad-din azizan mani'an wannan addini ba zai gushi ba yana da buwaya yana da ƙarfi ilis ne ashara rajulan in dai aka samu mutum goma sha biyu suna shugabanci sannan ya sake faɗa ya ce layi zalib dinu ƙa'iman addini ba zai gushe ba yana tsaye hatta ya kuna alaikum ne ashara kalifa sai ce kulluhum tashtamu alaihi al'umma dukkan su al'umma ta yi hada a kansu to sai mu duba mu gani idan an zo kan wani wanda ko kuka ce khalifa ne an yi sabani akan shi sai mu cire shi mu ce bai ciki haka in an zo kan wanda muka ce khalifa ne aka yi sabani akan shi sai mu cire shi mu tebe ciki to wayannan hadisan gaya annabi yana nuna addinin musulunci a wannan lokacin zai zama yana da ƙarfi kuma ba wai dan ya faɗi cewa sha biyun ba daga nan addinin musulunci a'a wannan shine abin da annabi yake nuna to tambaya ku abin da ya tabbata a littattafan ku imamai fa sun rayu cikin taqiya da boye boye ne da rufa rufa ba wanda ya shugabanci sai mutum biyu daga sayyidina ali sai sayyidina hasan Allah ya kara musu yadda dukkan rago al husaini zainul abidin duka ba su yi shugabanci ba ta yaya wanda bai zama shugaba ba yana koyi kuma addini zai to yana da karfi ta hannun shi ta yaya ta yaya wannan ne sannan ba yadda za a ce wane khalifan wane ne sai idan wane ya bar wannan matsayin sannan wane ya zo ya hau wannan to suna cewa babu wa'annan khalifofin guda goma sha biyu a sunna idan an isa a faɗe su to khalifa na farko shine na abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya yi shugabanci daga shekara ta sha ɗaya zuwa ta sha uku da wasu ‘yan watanni khalifa na biyu shine amirul mu'minin umar bin khattab daga shekara ta sha uku zuwa shekara ta ashirin da biyar sannan khalifa na uku shine usman dan afan daga shekara ta ashirin da uku zuwa shekara ta talatin da biyar sannan sai aliyu bin abi talib Allah ya ƙara masa yadda daga shekara ta talatin da biyar zuwa shekara ta arba'in shekara hudu sai hassan ɗan abi bin abi talib daga shekara ta arba'in zuwa shekara ta arba'in da ɗaya bai ƙarasa ba watanni ne to wa'annan su ne khalifofi na farko wanda daga kansu khilafanci wato na annabta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sannan sai abin da ya shafi harkar mulki amma mai ma'anan khalifa shine wane yana kan mulki ya tafi wani ya zai tsaya a bayansa a addinin shi'a na riga na sani cikin abin da suka yi da suka zo daga kan al'imamu Hussaini a jerin khalifofinsu wanda suka ɗauko suka sa ‘ya'yan husaini ne babu ɗan Hassan ko kamar yadda ya tabbata a cikin littafin kullun hulun inda alin rasul a shafi na 123 da shafi na 122 an samu saboda an yi sulhu tsakanin sayyidina ali a sayyidina muawiya da sayyidina Hassan, ya haƙura ya ɗauki shugabanci ya bashi akwai yan shiyan da suka dinga kiran sayyidina Hassan suna ce masa muzillil mu'minina wanda ya kaskantar da masu imani to shi yasa kamar yadda ya tabbata a cikin rijalul kishi a shafi na ɗari da uku suka kawo ruwaya daga abi jafar annahu qala da'a rajulun min sahabin Hassan alaihi salam yuqalu lahu sufyan bin abi layla wannan mutumin da ya wajen sa yana kan abin hawa fa dakala Hassan, ya shiga wajen na Hassan ya samu ya a cikin wato farfajiyar gidan shi ce masa Assalamu له ya مسا mu'mini na aminci in Allah ya tabbata gare ka. amma ya kai wanda ka kaskantar da mu'minin sai ya ce masa me ya faru sai ce ka ɗauki al'amari ka miƙa shi zuwa ga al'amarin al'umma wanda Allah ya ɗora ka ka cire shi daga wuyanka ka ƙallada shi ka rataya shi haka ya faɗa wa ƙallatahu hadhihi tabiya ya hukuma bi ghairi ma anzalallah ka ɗora ma wannan ɗagutan yana hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba to ba mu sani ba abin da muke tambayar ku tunda ku kuna cewa ku na abu na uddari in dai abu mansibi ne kamar yadda kuka ce Allah ne ke nadawa ya kamata mu samu dalili a Qur'ani da Sunna inda Allah ya nada ƴaƴan al-Imam Husaini banda ƴaƴan Hassan ko kuma a'a abinda kuke faɗa a ƙarƙashin wa Tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahadu adh-dhalimin ‘ya'yan Hassan suna cikin azzalumai ne, wanda kuka yi hukunci shi yasa tun da ya ɗauki shugabanci ya ba sai da namu awuya ya zama azzaluman da to daga nan daga ‘ya'yansa babu wanda ya cancanta shugabanci. Duka wannan yana nuna abinda da shi'a suke da'awa ƙarya ne ba a yi ma. To a nan wajen akwai ta sa'ulatu, kamar yadda a aƙidar shi'a imamai sun san gaibu, wannan yana nan cikin littattafan shi'a su kafi da makamantansu. Shin yadda kuke faɗa zan kawo kuma gurin cewa imamai sun san gaibu a addinin shi'a abinda ke zuciyar mutum ma suna sani shin kamar yadda 'yan shi'a suke tuhumar sai da namu auye da cewa munafiki ne in ya tabbata cewa munafiki ne ya ɗauki shugabancin al'umma wanda Allah ya naɗa shi a gurin ku ya mafi annabta ya bashi ya za ku yi da faɗin Allah da ya ce wala tarkanu ilal lazina zalamu fatamassakumun nar ku karkata zuwa ga azzalimai sai wuta ta shafe ku in ku ba haka bane to wannan yana nuna abin da kuke da'awa na Allah ya naɗa nan ƙarya ne dan ba a taɓa samun wani annabi da Allah ya naɗa shi bai zo saboda maslaha ya ce ya hakura ya ba su annabcin shi ya koma gefe kamar yadda zan kawo maganganu cikin nahajin balaga yadda shi sai da na'ari ya faɗi cewa ƙarya ne wannan naɗin mutane ne suka neme shi suka ɗora shi a kai idan haka wannan yana cikin dalilan da yasa kuke ce ma al Hassan hasan al wanda ya kaskantar da masu imani kuma wa ana atahaddakum min al-an ila yawm al minkum ina nema daga wajenku ku zo min da nassi sabiki daga littafin Allah da sunnar annabi wanda wajen nada shugabanci Allah ya nada 'ya'yan Husaini su duka banda 'ya'yan Hassan wannan muna neman dalili a wajenku to mutum na shida shine khilafatu amirul mu'minina mu'awiyah bin abi safiya, sannan sai yazidu ɗan mu'awiya to wannan sai nake faɗa ma shi wancan ɗan shi annaci an yi saɓani. sai yace me ya kawo saban nace annabi ya ce kullum tastanu alaihi al'umma umma dukkan za ta yi ittifaƙi wajen cewa shugabanni ne nace yazidu akwai malaman da suka yi saɓani a kan shi sannan akwai marwana bin al-hakam shine na takwas akwai walid bin abdul malik akwai suleiman bin abdul malik akwai hisham bin abdul malik sannan sai Umar bin Abdul malaman da suka ce tun da yazidu an yi saɓani a kan shi bai ciki don annabi ya ce kullum tajtami'u alaihi al-umma sai suka ɗauki Umar dan Abdul Aziz shine na sha ɗaya. walid bin Yazid bin Abdulmalik shine na biyu. wannan su kuma suka ce a'a ma dama yayi khalifancin bayan annabi to yana ciki sai Umar dan Abdul Aziz sai ya zamanto shine na ainihin wato biyu. to bari mu gani shin wannan saɓanin da suke magana an yi a sunna ne kaɗai aka yi wannan saɓanin ko ko a'a a shi'a su ma ba su ittifaƙi ba akan waɗannan guda goma sha biyu abin da ya shahara a rayuwar al'imamu sadiq jafaru sadiq annal imamu dahu isma'il wanda zai zama imami bayansa shine ɗansa isma'il sai dai matsalar da aka samu sai isma'il ya rasu a rayuwar jafaru sadiq tusi ya faɗa a cikin littafin shi al a shafi na 82 da uku yace innan nasa ai a shia kanu yabunnuna sun kasance suna zaton. fi Isma'il bin Jafar annahul al-imam ba'da abihi cewa shine imam bayan babansa falamma sarat li lokacin da imamancin ta kasance ga wani wato alimin na zalika sai suka sanca wannan maganar batacciya ce sun ma an na jilla mashayikin shi'a sannan mafi yawancin malaman shi'a ba da wafatar sadiki wato bayan rasun al’imamu sadiki kano fasiha ai kalu bi abdullahi mini jafar da ismail ne kaga an yi saɓani daga bashi suka zo suka ce abdullahi ɗan jafar ne kama ƙalan nobakti kama yadda nobakti ya faɗa a cikin firaku shi'a a shafi na saba'in da bakwai ya ce maƙadin ƙasa shi'a ba da wafatar sadiki wato sadiki bayan rasuwan jafaru shi shi'a sun kasu gida biyar ya ce kowace wato ila kamsa firar idda'at arba'un minha al-imama da ghairi musa al hudu daga cikin yan shi'a suka yi da'awar imamanci ga wanda ba musa al ba ya ce ka duba firar shi'a shafi na 66 da shafi na 79 haka nan wa kadalika in ba ba'da wafatil askari bayan rasuwan al’imama hassan al'askari suka sake kasuwa zuwa gida goma sha biyar wato idda'at kulluha illa wahida al'imamiya dukkan kaso goma sha biyar na shi'an nan sun yi da'awa cewa imamancin nan lagairu muhammad bin hassan al'askari goma sha hudu suka ce ba hassan al'askari ba ne imami ɗaya ne suka tafi ka duba firaku a shafi na casa'in da shida yace fa yadulluna hada anna qa'imat al ashara sai wannan yake mana nuni lauka na ma'aluma mansusa alaiha da a ce yadda 'yan shi'a suke faɗa waɗannan sunayen nasu Allah ne ya ayyana su lama hasala hadal khilaf wal iftiraq fi aham arkanid dini da saɓani da rarrabuwa bai faru ba a cikin mafi muhimmancin rukunnan addini ƙala abul qasim alku'i khui yace ar-riwayatul mutawatira ruwayar da ta zo mutawatira alwasila ilaina min tariqil amma yana nufin ta hanyar ahlus sunna mu ne amma kamar yadda na faɗa muku wal khassa qad haddadat al a'imma alaihim assalam bismi ashara min nahiyatil adad abinda aka yi ittifaqi tsakanin ahlus sunna da shi'a faɗar adadin da annabi ya faɗa amma yace walam tuhaddithuhum bi asma'ihim wahidan ba'da wahidin babu wata ruwaya da ta zo ta ayyana sunansu kamar yadda 'yan shi'a suka yi suka ce Ali bin Abi Talib wato sai Hassan sai Husaini sai Ali Zain al-Abidin yace babu wannan riwayar wannan ya zo a cikin as-siratun naja fi fi ajubat al-istimta'at a mujalladi na biyu shafi na 453 to wannan kenan da haka ina so mai saurare na ahlus sunna in ka kawo matsalan Yazid wani yace maka an yi sabani to ka faɗa masa sabanin da shi'a suka yi tun daga kan rasuwar ɗan Jafaru Sadiq Ismail suka rabu gida biyar hudu ne suka yadda cewa musul kazim ne wato ɗaya su ne suka yadda musal shi shine imamin hudu daga cikin yan shi'a ba su yadda ma sannan bayan hasanul askari sun kasu gida goma sha biyar goma sha hudu sun tafi cewa hasanul askari ba shi bane imami wato a ɗaya ne suka yadda shine imami to wannan ya nuna cewa hatta a shi an cin ma akwai saɓani sannan bari mu saurari kamalul haidari mu ji shin wannan maganar da muka faɗa yanzu ya dace da mu akan ra'ayin da muka faɗa muka ce wannan imamancin ƙarya ne babu nassi akan shi ko ba haka magana take ba bari mu saurari kamalul haidari mu ji abin da yake faɗa akan wannan maganan ainihin wato imamancin nan da yake ainihin wato faɗa تقول إلى هنا قلمه في الاتجاه الأول والاتجاه الثاني فقد بطل ولم يتم بأي دليل واضح ويمكن الاطمئنان إليه أن الإمامة بالمعنى الشيعي لا هي ضرورة دينية حدوثا وبقاء كما في الاتجاه ولا هي ضرورة دينية حدوثا لا بقاء كما في الاتجاه ماذا؟ هو إشكال سندي وإنما الإشكال إشكال ما هو مضمون مبني على هذه الروايات طيب، فالتفت جيدا إذا كان رسول الله قد عين الأئمة من بعده بالأسماء وأمير المؤمنين عينهم بالأسماء da haka كمال kamalul haidari yake faɗa kenan in annabi ya ayyana sunan a imma dinnin da sunayensu sannan shi ma ali bin abi talib Allah ya kare shi da yadda ya ayyana su da sunayensu bana mace to shi ne yake faɗa wannan sabanin da muka kawo yan shi'a su kansu sun yi don me wannan sabanin ya auku shi'a au bayna shi'at أنه بعد كل إمام نجد أن الشيعة ماذا مرة يذهبون إلى الأفطح ومرة يذهبون إلى فلان ومرة فرق الشيعة ماذا مرة تصير إسماعيلية مرة تصير فطحية مرة تصير زيدية مرة مرة مرة مرة أسماء معينة من رسول الله إذا لماذا اختلف الشيعة في هذا؟ هذا هكا بند هيك فتا إن يا الأسماء معينة من رسول الله دم إن شيعة سكي سعطاني to da ina kira zuwa ga mutanen mu sunna wayannan khalifofin su ne guda goma sha biyu kuma abinda ake kallo labari annabi ya bayar wane ne wanda ya yi shugabanci bayan annabin ya rasu daga wane sai wane matukar an samu zuwa wannan mutum goma sha biyu abinda annabi ya nuna zai zama addinin musulunci yana da ƙarfi kuma sai mai saurare ya saurare ni zan faɗi irin hidimar da aka yi kawai a khalifofi guda uku ka gane addinin musulunci ya yi ƙarfi a lokacinsu ko bai ba sannan in tambaye ka ka duba ka gani me shi a suka tsinana wa addinin musulunci a duniya الشيعة اختلفوا علي في لم يختلفوا لم يختلفوا لماذا؟ لان تحليله واضح اختلفوا في الحسن والحسن بعد السجاد بدأ ماذا؟ بدأ الاختلاف هذا يكشف لك تاريخيا أن أسماء الأئمة من بعد الإمام الحسين كانت واضحة في أذهان الشيعة وغير واضحة إذا كانت واضحة لماذا وقع الاختلاف؟ في بعض الأئمة مع أنه وقع بل أكثر من ذلك خليني أكمل بالأمس تذكر يا عزة قلنا بعد الإمام الحسن العسكري ماذا أصيب الشيعة بأي عصر سمي العصر؟ عصر الحيرة وإذا كان الإمام الثاني عشر معين wannan al'amari ya rage zuwa gare ka tambaya ce kamalul haidari yake muku da in ka ci an yi saɓani mu ya zudi ne kawai aka yi saɓani a kansa amma ku saɓanin da ke tsakanin kwakan khalifanci ya kai ninkin ɗarin saɓanin da ahalus sunna suka yi akan yazidu sannan mu tafi cikin alƙur'ani za mu ga Allah subhanahu ta'ala alƙawari ya ce wa'adallahu allazina amanu minkum wa hati salihati nayi ma waɗanda suka yi imani da aiki mai kyau cikin wannan al'ummar cewa la na fil ardi wallahi sai na ba su khalifanci a bayan ƙasa istikhlafin Abubakar da Umar da Usman Allah ne khalifantar da su a bayan ƙasa ko su suka khalifantar da kansu sai yake kamar istakhlafal ladina min qablihim kamar yadda na ba wanda suke gaban su khalifanci sai yace wala na lahum dinahum alladhi tada lahum wallahi sai na yadda musu da addinin da sai na tabbatar musu da addinin da na yadda da shi wala yubaddilannahum kuma sai na musanya musu min ba'd khawfihim bayan tsoron da suke ji sun dawo amanan suna da aminci Allah ya ce ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a za su bauta man ba za su kafirce wa Allah da komai ba wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun amma wanda ya kafirce ma Allah bayan haka suna daga cikin fasikai to mu duba mu gani shin a lokacin da sai da na abubakar da umar da usman kaɗai suka yi khalifanci a duniya addinin musulunci yana da ƙarfi ina ya je amma wanda kuke kiran khalifofi ne allah ya naɗa su su ba su ma hau kujerar da a lokacin ko abinda kuka ce suna ɓoye ne shin wannan alƙawarin da allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayan annabi ya cika shi ga wasu mutane in ya cika shi waye cikawa wannan shine sai da na abubakar bayan ya rasu Allah ya ƙara masa yadda abubuwan da suka faru a lokacin shi na farko akwai italin murtaddina yatsun wanda suka yi rajja da kuma wanda suka hana zakka wanda ko kun ce musulmai amma zan zo kan wannan gabar in ba da amsa na biyu akwai aiken khalid bin walid zuwa iraki wajen gazwatu za ta salasi sannan na uku ya ƙashen bayan ya gama da yan rida sannan wannan shugabancin sai na abakar a shekara biyu da yan watanni da ya yi da haka iraki a zakacinta aka kai addinin musulunci haka nan shi ya je ya kisha to ba musamman shi'a suka yi ba a duniya sannan a lokacin sayyidina umar akwai yakin kadisiya da ya faru a shekara ta hudu. sannan akwai mawqi'atu ajnadin a shekara ta biyar. akwai fathu baitul maqdis bude baitul maqdis ina faɗawa ‘yan shi'a su ji da kyau a tarihin duniya ba a taɓa samun ɗan da shi'a ta haifa ma ya karɓo Kudus a hannun Yahudu. Umar ɗin nan dai da kuke zagi kuke kallonsa a matsayin kafiri, to a lokacin shi aka fara karɓo Kudus a hannun Yahudu sai kuma Salahuddin Ayubi. Kuma yana ƙalubalantar su idan sun isa su faɗi ɗan da shi'a ta haifa mai aƙidar isne a shari'a farina wanda ya taɓa kwato Kudus a hannun kafiri. Sannan akwai fato tustur wasu sannan wa asrul muzan a shekara ta sha bakwai sannan akwai ma'arakatu na hawan a shekara ta 21 sannan a wannan shekarar ne Khalid bin Walid ya rasu bayan irin gudunmuwar da ya ba addini shekara ta 21 sannan sai sai na Usman Ifriqiya ya katta da aka zo aka a shekara ta 27 a lokacin khalifantin na Usman ne aka kawo addini nan Afirka inda kafashen baƙaƙen fata suke kenan kai kanka da kake addini a matsayinka na baki ɗan baƙa. ba dan sai na Usman ya kawo addinin musulunci Afirka ba da yanzu wataƙila in an ce burbura take bauta Allah kaɗai ya sani a wannan sannan akwai wal jirgin wal barbir ma al muslimina a shekara ta 27 sannan akwai zatu suwari a shekara ta 31 sannan akwai wasu a masallacin annabi gina tashar ruwa ta jirgin ruwa tar alƙur'ani duka wannan a khalifancin mutane guda uku kamar yadda na faɗa nake cewa wannan khalifancin ƙarya ne yadda in shi'a suke faɗa kuma ina ƙare musu tahaddi ce ina buƙatar nassi qat'i subut alqur'ani qat'i dilala wajen tabbatar da usul na aqidar su cikin abin da muka faɗa bari mu ƙara maimaita masa yaji da kyau zazzaki ya faɗi cewa wato kuma a ya faɗi cewa imaman nan daga kan sayyidina ali suna da matsayin da ya fana kowane annabi amma ban mamaki ga annabawan da ba su kai sayyidina ali ba matsayi Allah ya faɗi kalifantin su a Qur'ani amma babu wannan bari mu je abin da shi zazzaki yake faɗa dan in ka in ka manta mutuna maka saboda abin da yake faɗa in bayan annabi muhammad duk halittar allah kan ba wanda ya kai ali bari mu bar shi Allahu akbar wai idan ka ce me yasa sai suke wai haka Allah ya ga dama na farko wannan aƙidar ka ɗauko wani mutum wanda ba annabin Allah ba ka ɗora shi kan annabin Allah ta sarihin ƙur'ani ne wanda dama kuma wannan 'yan shi'a sun iya don haka tunda malam yana maganan cewa su 'yan bin dalili ne to ga ƙalubale nan zazzaki ya fito ya faɗa ya ce duk annabawan Allah babu wanda ya kai sai da na daraja a suratul an'ami Allah ta'ala da ya tashi yace wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim sai yace wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kadhalika najzi al muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa Isma'ila wal Yasa wa Yunus wa Lutan wa kullum faddalna alal da aka waɗannan annabawa ne Allah ya faɗe su ya ce dukkansu Allah ya fifita su akan talikan wanda sayyidina Ali yana cikin talakan amma tare da ga ya faɗi cewa Allah ya fifita annabawa akan kowa amma zazzaki kuma wannan aƙidar da yake da ita ita ce aƙidar ku ya ɗauko ya ce kuma Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidina Ali duka ya fi waɗannan mutanen daraja wannan ba abin mamaki ba ne a gurin ku to barin bashi ya ƙarasa sai in faɗi nukta da nake sannan sai ma Allah ƙarya ya ce haka Allah ya ga dama to faɗar inda Allah ya faɗa ɗin zai bisa ga ƙa'ida na wa rabbuka ya khuluqu ma yasha'u wa Allah shi yake zabar abin da ya ga dama ya kuma ba shi daraja da falalar da ya ga dama amma abin mamaki annabi dawudan nan da bai kai darajar sai da na ali ba sai gashi Allah ya faɗa ya ce ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya dawudu mun ka khalifa a doron ƙasa dan Allah dan mai annabi dawuda da bai kai darajar sai da na ali ba amma Allah ya faɗi khalifancinsa a ƙur'ani sai da na ali da ya fi dawo da daraja amma ya ƙi faɗar khalifancinsa a ƙur'ani Allah ya ce fa hakum bainan nas bil haqq wa la tattabi al hawa yudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawm al hisab sannan ya zo abinda ke nuna haka sai da na ali kamar yadda ya tabbata a cikin talkhis shafi na tsusi a majalladi na biyu shafi na 372 an abi wa'il wal hakim yake cewa an ali bin abi talib annahu qila lahu an cewa sayyidina ali alahazarsa ta karshe da zai bar duniya aka ce wa sayyidina ala tusi ba za ka yi wasiya ba ga wanda zai zama khalifa bayan ka qala sai ce ma ausa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa usi ai annaba da zai rasu bai yi wasiya ba sai ga wanda zai zama ballantana ne in da haka a mazhabin ahlus sunna wanda yake jagoran ganin cewa ma ba a yi wasiya ba al'amarin shugabanci shura ne bayan annabi shine sayyidina abi sai yace walakin qala ai a rasulullahi annabi ya ce idan aradallahu khairan idan Allah yana nufin al'umma da alheri fa yajma'uhum ala khairihim sai ya tara su akan mafi alherin su ba da nabihim bayan annabin su tare da haka haka Khomeini ya ƙarya a cikin al islamiyya shafi na 52 yace wa inna min daruriyatin mazhabina yana daga cikin kakku dauka wannan aqidar da wai zazzaki ya faɗa fahimtar sa ce a'a wannan kumainin da suke ganin a matsayin wani mujaddidi mujtahidi da ya kafa daular musulunci shi yake faɗa daga nan ya ɗauko wa'annan aƙidun domin sa'iwa su barranta kansu da zazzaki amma na san ba za su iya barranta kansu da kumaini ba yana cewa wa inna min daruriyati mazhabina yana daga cikin abin da ya zama dole a mazhabar mu ta in shi'a anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal wa'annan imaman da kuka ji zazzaki ya faɗa tun daga kan sayyidina Ali har zuwa al-Imam Hassan al-Askari suna da matsayin da wani annabin Allah ko mala'ika ba zai kai wannan matsayin ba sannan Khomeini ya ƙara magana yake faɗa yake cewa fa inna lil a'imma maqaman mahmuda wa'annan a'imma din suna da matsayin da yake abin yabo wa darajatan samiya da kuma matsayi madaukaki wa khilafatan takwiniya da kuma khilafa takwiniya me suke nufi da khilafa takwiniya juya duniya a hannunsa take takda'u li wilayatiha wa saytaratiha jami'u dharrat hadal kawn duk abinda Allah subhanahu Ta'ala ya halitta a wannan doron duniya to takan kankan da kai wajen yadda imamai suke juya su wannan ya zo a cikin shi wannan littafin al-hukumatul islamiyya har sai da wani daga cikin su saboda wuce gona da iri yake faɗa shi kumainin nan da yake wannan maganar yake cewa annal faqiha shi'i bi manzilati haruna bi manzilati musa wa haruna alaihi salam idan aka samu malaman fiqh irin su ne, to matsayin sa ya kai matsayin annabi musa da annabi isa wannan ya zo a cikin wannan littafi a hukumatul islamiyya shafi na 95 amma tare da haka wannan mutumin yana faɗa cewa wai su ba masu guluwi bane da haka za mu samu wato ɗaya daga cikinsu jawad muguniya ya yi irin waɗannan maganganun to sai mu tafi nukta ta gaba wannan a takaice kenan da yake faɗa cewa su ba su da bambanci wajen imani dukkansu da ragowar musulmi duka da ne sai mu tafi nukta ta gaba wannan ita ma sai mu tafi littafin al'unwarin numaniya na ni'imatun lahil da za'iri sai mu ba shi amsa بينهما لنا annabi ba haka yake ba ya ayyana ga dalilai ne na farkon da shi imam ali wanda in an je mahallin wajen da dalilan da zai tabbata ne da wannan sigar kuma ta tantance a tanka masa Allah ya wannan to da gani da abin da ya usulin jinda wanda ke magana malam ba haka bane mutum gaba ne da yake ijma'i akan usulin jinda wanda ne da abin da ya saboda haka wannan maganar da ya faɗa ya ce annabi ya ayyana su da sunayensu mun kawo maganar kamalul haidari da ya ce karya ne da kuma maganganun malaman su idan annabi ya ayyana da sunayensu to dan me shi a suka yi ne ko dai ya zamanto karya ne ba a yi ta'ayyinin ba ko kuma ya zamanto su ma shi an sun san an ayyana amma su kansu sun saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan maganar da ya faɗa yake ce a wajen usul na imani ga wannan littafin ɗaya daga cikin littattafan su al'anwar annu'umaniya na ni'imatullahi aljaza'i wannan maganar da duk na faɗa a littattafan shi'a ba wai kawai zuwa nake in yi shafi faɗi ba shi yake faɗan cewa babu yadda za a yi su haɗu da ahalus sunna kan Allah ɗaya ba za su haɗu da ahalus sunna kan annabi ɗaya ba ba za su haɗu da ahalus sunna akan jagora ɗaya ba yace saboda su ahalus sunna suna cewa ubangijinsu wanda Allah da ya aiko annabi Muhammad to shi wannan annabin khalifansa shine Abubakar yace to in wannan annabin da ya zo khalifansa shine Abubakar to wannan annabin a khalifan ba mai yadda da shi ba annabin ma ba mai yadda da shi ba Allah ma ba mai yadda da shi ba ga littafin nan a mujalladi na biyu a shafi na 278 ni'matullahi aljazairi yayin wannan magana wanda ya kawo shi a babu في حقيقة دين الإمامية والإلا التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله الأمة باب لكي مغانا حقيقة حسكينا الدين الإمامية حقيقة دين الإمامية لكم دليل سبو لشيني يزمنتو wajibi ne duk ɗan shi a yayi da saɓanin abin da ahli sunna suke kai da haka ɗan uwa mu baka isa ka yaudare mu ba in kana shi'a mun san cewa addinin gaskiya a wajen ku saɓa ma abin da ahli sunna suke kai kuma ka yi ta ƙoƙari ka ce ƙarya ne amma daga ƙarshe ka tabbatar da haka don ka tabbatar da alwala shafar ƙafa kuke ka kawo dalilanka a ƙur'ani wanda za mu zo kuma kansu ka tabbatar da haɗa sallah haka kuke ka tabbatar a da da kace ƙarya ne amma ka kawo dalilanka na haɗa sallah amma ka tabbatar haɗa kuke yi ko da yaushe to haka kuna yin auren mutu'a ragowar musulmi ba sa yi a ina kuka haɗu ragowar musulmi sun yarda annabi yana da 'ya'ya guda bakwai kuma ku yarda ba kun yarda 'yar annabi ɗaya ce a ina kuka haɗu ragowar musulmi sun yadda matan annabi mutanen kirki ne ko kuma na na khadija sai ummu salma da wasu mata kuka yadda mutanen kirki ne a gurin ku ragowar matan annabi musamman wa alar asim aisha da hafsa ba mutanen kirki bane kuma ka kasa koyewa sai da ka fito ta hanyar ishara kai bayani Abin da ka barranta aisha da shi kai wanda kuma zan zo in tabbatar kai wannan maganan a babin taqiyya ne saboda haka komai naku daban yake saboda haka maganar da kake faɗa wannan ba gaskiya ba ne komai naku daban yake da na raguwar musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu ya tsare mu ya kuma tsare mana ainihin wato mutuncinmu wannan wannan shine abinda shi yake ainihin wato faɗa akan wannan ainihin wato matsala ɗin don haka har sai da ta kai sun ruwaito daga abi abdullahi kamar da ya zo a cikin wato biharun anwar na muhammadu bakir almajlisi a mujalladi na biyu shafi na 233 da wasa'il shi'a a suka ce idan wara da inda kuma hadisa ne mukhtalifa ne idan hadisai guda biyu suka zo muku sun sassaba sai suka ce fa kudu bima khalafa alqawm ku riko da abin da ya saba wa mutanen suna nufin ahalis sunna daka duk wani mutum mai hankali ya kalla da kyau ya gani abubuwan da yan shi'a suke yi shin yana daidai da na musulmi ko suna sabawa musulmi wannan shi ne sa a gasgata wannan maganar ta ni'matullahi jazairi da yayi ko ta tabbata ƙarya ko ta tabbata gaskiya sannan gaba ta gaba ya kawo hadisin aliyun minni wa ana min ali sa albani wanda malami ba ya ba a cikin littafin na shanzu da a hadisi da yi ma za a ga wanda ke shi ne da ta musulunta da shi ma ya kawo maganan albani a cikin silsila ya ce wai albani sun yi ijma'i akan musuluntan dan a wannan shine dalici da rufa rufa da kai wanda kuma wannan gabar zan zo kanta bari mu ƙara sa. alaihi wasallam idan mun zo wannan bugun da ke hannuna jinsi da jarabe za ka iya samun wannan bayanin lokacin da yake tarihi a hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da uku a cikin sirkula hadisi da yi ha tarihi na ɗari biyu da sittin da ɗaya hadisi ne yake kawowa akwai kuma akwai hanyoyi a da gaskan sai kawo hadisin yake cewa duk ya fitar da wannan hadisi din nazari ya fitar ibn ya fitar bayani fi musnad ahmad bin hanbal ya dinga jirwan da suka fitar kan magana imam ali da yake imam ali manzo ah, a alaihi sallar, ya tura shi ya jagoranci wata yi zuwa yaman ya shugabantar da imam ali a cikin wannan ayoyi aka biyo da aka yi nasara sai imamu ali ya zaɓi wajen yadda بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيشا واستعمل عليهم علي بن ابي طالب فظل شاعري يأتي يقول من سنة قلنا رسول الله أخبرناه بما صنع علي إذا كنت تتمنى الله بعد ذلك الأوان أو أنت أي أي وكان المسلمون إذا رجعوا من سفرهم bada wani rasulullah babbalata alayhi al'adar musulmi iman sun dawo da tafiya su kan fara da annabi su gaishe shi sun mansara ku ina ya hanyar sannan su koma kayan ku fannan na kalima su sani ya su sannan ma an bari lokacin da wannan rasulun suka iso sai suke wa annabi sallama ko akwai wurin da suke keɓa kan su kan su kawo karan ba. ba ba a hajjar arba sai kai wani mafi da tsari فقال يا رسول الله ألم ترى إلى أن وتعاقدوا أربعة من أصحاب رسول الله بعد الولو لي إنت بعد الشمس جبارا وجم الله فقالوا سبحانه إن فينا رسول الله أخبرناه بما كنا عالم إذا كنت متمنى الله لا مبارك الله ومن أجل أي كذا وكان المسلمون إذا رجعوا من سفرهم بدأوا برسول الله فسلموا عليه al'adar musulmi idan sun dawo daga tafiya suka fara da annabi su gaishe shi sun mansarafu ila ilayen sannan su koma wa kayan su wannan na kalimatin zariya su sallama alal da mai lokacin da wannan rundunar suka iso sai suka yi wa annabi sallama to akwai wasu da suka su kawo ƙarar فقام أحد الأربعة يقول واحد موافقين يطعيش فقال يا رسول الله ألم ترى إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا يا رأيت ألا وكذا أعيد أن كذا وكذا فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم الله يبدأ بكيه كل شيء ببني ثم قام الثاني كان يوم يقول فقال مثل ما قال مقالته قال له يوم الإرم جرى وجهه فأعرض عنه فما فمألا يكاد كذب ونفسه ثم قال إليه الثالث بينهما يتعارف وعدم النبي فقال مثل مقالته لماذا شئر مدرسه فأعرض عنه كما الله يقول به ثم قام الرابع كان النبي الله يتنبه لأنه أجل خطري بعد أجل خجامل سيما هدم ما يدعي فقال مثل ما قالوا ya bayi mai da irin abin da suka faɗa daga maganar na hudu ba a taɓa ilai da rasulullah sai manzon Allah ya tinkaro shi wal ghadabu yughrabu fi wajhihi ana ganin fushi a fuskarsa malami na fuska annabi ibada ne ko daga ina da yau sunna a Madina ba a yi sun annabi ko abin da aka gani ya yi ya tabbata ba to fushi ya bayyana faqala فنبدأ به ما تريدون من علي لا تجد علي إن علي مني وأنا منه علي جبران الذي ما لقى علمتي وهو ولي كل مؤمن بعدي lokacin da ilmu ne da wannan hadisi albani ke fadakarwa turmuzi wa kala ba ya kuma bi hadisin hasanin gari wani hadisin zai mai kyau ne amma ba to a la'akari da yanayi na lokaci yana don fara mu a wannan halka ɗin sai halka ta gaba abubuwan da nake so mai saurare la'akari da shi cikin abin da yake saurara na farko wajen karanta hadisin wajen wata aƙa da sai karanta wata aƙadu duk da na san akwai a lugata ta larabci wacce ake ce mata lugatu a kanurin baragis wadda su a gurin su ya halatta a kawo wawul jama'a a maimaita fa'ili kamar yadda Allah subhanahu Wata'ala ta'ala yake cewa asarrun najwa allazina zalamu amma dai lafazin yadda ya karanta a hadisi ba haka bane ba wata ba ne, babu wawul jama'a wata aqada arba'atu min ashabin nabi sannan abu na biyu da dai muka faɗa idan aka yi lura da a sababin da ya sa annabi wannan maganar shine wato akwai mutanen da annabi ya nada wa sayyidina ali a matsayin shugaba na wata sariya da ta fita aka samu matsala wajen jagoranci su suna ganin ya takura musu da suka kawo kwamfulin ba su ji daɗi ba shine annabi ya faɗa musu wannan yake cewa inna aliyun minni wa ana min ali ali daga wajena yake dama na faɗa muku cewa wannan hadisin yana daga ciki wa huwa li kullu mu'minin min ba'di da haka masoyi ne ga duk wani mumini da zai zo baya na in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka abin da zai biyo halka ta gaba ma'anan wali abin da mu muka faɗa wannan nassin ya tabbata da mu da su babu saɓani inda saɓanin yake wajen istidlali mu mun ce ma'anan wali da ma'anan masoyi su sun ce wali da ma'anan shugaba amma tambayar da nake so in ce masa kowa ya san daga cikin abin da yan shi'a suke yi a duniya na kiran sallah akwai a ashhadu anna aliyan waliyullah shin kuna nufin sayyidina ali masoyin Allah ne idan shi kuke nufi Allah rasu wal an shine abin da ke cikin hadisi wa wali kullu mu'minin min ba'di in ko kun ci a'a kalman wali kuna faɗatta ne kuna nufin kunshe da sayyidina ali shugaban Allah ne su wannan kalmar kuma duk wanda ya faɗe ta kafiri ne arne ne sannan na yi mamakin yadda malam zai zo kassara kalman hadisi garibi ya ce wa hada hadisun garibun wannan hadisin ba ne alaga malam ba yadda za a yi hadisi garibi a wajen malaman hadisi ka masa fassara ta luga fassara wannan kalmar hadisi da garibi alama ne cewa yadda kai da awan kai da sunna ne ko da kabar sunna baka santa ba amma masu saurare su yi haƙuri su jira mu sai halka ta gaba zan tattauna wa'annan nukuɗoɗin guda biyu وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته